بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya mara iyaka ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin sammai da ƙasai wanda da ikonsa da dama sai sake dawo da mu wannan masallaci mai albarka na lamido ako a wannan lokaci mai tarin albarka don ci gaba da karatunmu akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi akan mata ta bakwai mai suna zainabu bintu jahash allah ya yarda da ita zainab ummul mu'minina kenan بنت جهش ابن رئاب ابن يعمر الأسدية أنا تشيري زينب بنت جهش الأسدية دقبني أسد أم تنا cikin manya-manyan mata masu matsayi to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bata addini Allah ya bata taka tsantsan ga kyauta ita ma wannan ku rubuta tana cikin matan annabi masu kyauta idan kun lura yawa yawan duka matan annabin nan sai ga ana cewa masu kyauta suna bayarwa ba su da ruwa ba masu riƙewa ba ne ba ta yi kwalliya da sharafi da jamali babbar mace ce mai ɗaukaka sannan kyakkyawar mace ce zainab bintu jahash kuma a makka gaba ɗaya tana cikin manya-manyan mata masu falala a duk garin makka min aliyyatin nisa'i ko min aliyyatin nisa'i quraish a cikin matan quraishawa tana cikin matan da suke maɗaukaka ana mata alkunya da ummul hakam ummul hakam ita ɗin 'yar gidan gwaggon annabi ne tana da dangantaka da manzon Allah ta yadda yar gidan gugun annabi ce Allah ya da ita mahaifiyarta sunanta umaymatu bintu abdul muttalib ibn hashimin babanta shine jahash ibn ri'ab ibn ya'mur ibn sabura ibn murra ibn bin kabir bin ghan ibn asad ibn khuzaima ita ce yar uwar sahabin nan shahararre abdullahi bin jahash abdullahi ibn jahash um, da kuma abdu bin jahash abu ahmad kenan duk suna cikin waɗanda suka suke farko farkon shiga musulunci yar uwarta ita ma sananniya ce mai suna hamna bintu jahash tana daga cikin suma wanda suka musulunta da wuri akwai kawunnanta sanannu ne akwai hamza kawunta ne abbas duk 'ya'yan abdulmuttalib kawunta ne sannan cikin mata safiya Allah ya yarda da ita ita ma wato gwaggwanta ce in kin lura wannan matar tana da alaka da annabi tana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa a wani abin da ya kamata mu iyaye mata mu gane ita wannan Zainab din da sunanta Barra Barratu sunanta barratu annabi ya ce na canja miki ba barra ba zan sa miki zainabu ya canja mata suna daga barra ya mai da ita zainab riwaya ta zo a cikin bukhari da muslim daga zainab binta abi salama take cewa kana ismi barratu fasammani rasulullah sallallahu alaihi wasallam zainab ودخلت عليه زينب بنت جهش واسمها بره ko wa dakhalat alaihi zainab bintu jahsh zainab bintu jahsh ta shiga gidan annabi sunanta barra ita ma annabi ya canza mata suna ya sa mata suna a wato zainab kenan zainab duk suna da kika ji zainabu to annabi ne ya sa wannan suna babban suna ne sunan zainab haka Imam muslim wato ya ruwaito me yasa to aka canja mata sunan kaman shi sunan barra din akwai nau'i na yabon kai da tsarkake kai ma'ana mace tsarkakakkiya mai bin Allah kamar mutum kamar yana wanke kansa ko yana tsarkake kansa akwai tazkiyatun nafs yanzu dinnan muna karatu Allah ya mana arziki a wannan masallaci da wata baiwar Allah da ta zo za ta musulunta Allahu akbar tun jiya ta aiko mana wajen karatu cewa tana jin labarin karatun nan da ake a garin nan so tana so ta ce a gaya mun cewa insha Allah gobe dai za ta yi sammako za ta zo wajen karatun nan za ta karɓi musulunci ta ce duk da cewa dai ta san a ina ake karatun ba amma dai labari suke ji ba sai na ake karatun ba amma za ta tambaya za a rakota to ta tambaya kuma an rakota kun ga aikin Allah ko muna nan muna kayan mu Allah yana dauka yana kaiwa wurare nisa to muna fatan Allah ya karba Allah ya sa har wajen mala'iku ya isa to ta zo ta ce za ta musulunta insha Allah kuma yarinya ce budurwa ta ce a gaya wa malam insha Allah dai bayan an musulunta da ita kuma tana sha'awan a mata aure na musulunci to tuntunin jiya bayan mun yi karatu a wajen maza a tafsirin dare na gaya musu to insha Allah za mu bata kalma kuma insha Allah ta'ala za mu tsaya tsayin daka kamun ga an taimaka mata ta yi wannan aure muna fatan Allah ya bata mijin kirki wanda zai rike ta da amana kuma za ta yi rayuwa mai daɗi a hannunsa rayuwa irin ta su Aisha ta su Khadija ta su ummu salama ta su zainab binti kuzaima ta su zainab binti jahash Allah ya mu dacewa ba sai mun bata lokaci ba tunda harka ta musulunta ne dole yanzu yanzu mu dinga karatun nan mu bata mu bata mu bata kalma insha Allah so um, ina take Thank you. kada kowa ta tashi za ta miƙe a tsaye kowa ya ganta ya isa haka a saurara a saurara a saurara a saurara suna cike da godiya wa Allah tabaraka ta'ala malama dan bismillah mutu na'am kalli can idan na faɗa sai ki faɗa ki ce ashhadu ashhadu ashhadu ashhadu Allah ilaha Allah ilaha Allah ilaha Allah ilaha إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله الله أكبر wannan yau ta zama musulma insha Allah daidai take da mu ba mu da bambanci da ita banda ma ita yanzu ba ta da zunubi eh mu kam sai dai addu'a Um, abu na biyu a saurara abu na biyu uh, kina so za ki canja sunanki ne me sunanki da tsera a ah, sunanki da zainab tsera sunanki tsera sera sunanta sera yawwa to yanzu wani suna kike so aisha allah Allahu akbar kamar tana na aka yi tarihi na Aisha to daga yau sunanki Aisha daga yau sunanki Aisha sunanta da tana kafirci Sera yanzu ta dawo Aisha to Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka Allah miki albarka Allah ya sa muni sanadin da za mu sama miki miji na kwarai da zai aure ki ku zauna lafiya da shi insha Allah so yan hizba idan idan an gama um, sai a kira ta um, sai a yi mata bayanin abubuwa da suka shafi musulunci za mu za mu yi muku bayani insha Allah sannan kuma uh, in tana da lambar waya sai a karɓi lambar waya saboda za mu neme ta daga baya insha Allah ta'ala kuma yanzu nan ba za mu tashi ba insha Allah sai in hijira sun zagaya ana karatu a nemi taimako don mu siya mata hijabai insha Allah za mu nema mata taimako dan abin da muka samu mu siya mata hijabai da za ta rinka zuwa tana tana sawa tana yin sallah insha Allah ta'ala kuma Allah ya muku albarka to malama Aisha muna miki murna lale maraba da shigowa cikin musulunci sai a kiyaye a bi dokokin musulunci a tsare darajar kai a kiyaye banda ainihin wato abubuwa da suka saba wa shari'a za a miki bayani Allah miki albarka sai ki zauna a nan ki ji tarihin a matan annabi ke ma yau kin zama yar uwa eh Allah sa albarka so yan hizba sai a zagaya mu nema mata abin da za ta sanin jami'in insha zainab binti jahash ita ma ta yi hijira zuwa zuwa garin wato a madina tana daga cikin waɗanda suka musulunta a makka kuma an yi ta da'awar musulunci da ita alhamdulillah ta taimaka wajen yada hasken musulunci kuma tana cikin waɗanda aka yi ta cutar da su ƙureshawa suka yi ta cutar da su a garin wato maka, suka yi haƙuri suka nemi lada wajen allah tabaraka wa ta'ala um, kamar yadda ake ba da labari um, sun yi hijira wato a saurara a ta yi hijirar habasha ta dawo makka sannan kuma har aka zo lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama ya ba da izinin a hijira zuwa madina to ita ma tana daga cikin waɗanda suka hijira na a farko zuwa madina Allah ji kanna na zainab an ce a riwaya kamar da ibn ishaq ya rawaito mijinta yana daga cikin mutanen farko da suka hijira bayan abu salamata mijin nata shine amir bin rabi'a afwan bayan abi salamata sannan kuma sai abdullahi a ibn jahash wannan mata bata nuna gajiya wata ba bata nuna kuma kusa wata ba a cikin dukkan ayyuka da ake na musulunci da da'awa shi sa annabi sallallahu alaihi sallama da ƙarshe ana ba da za mu zo mu faɗi kissa da bayanin ba ni sunan shi ya aka yi annabi ya aure ta za ku abin mamaki kwarai kwarai da gaske to yaya aka yi akwai mijinta zaidu zaidu bin harisa yawa da zu subutar baki ne na ce amir bin rabi'a ina son ce zaidu bin harisa yaro ne shi zaidu bin harisa nana na khadija bayan na na khadija ta auri manzon Allah sai ta ba wannan yaron sadaka wa annabi ai ta ba shi shi kyauta kai wannan kafin annabi ya zama annabi kenan ina son ba ku labarin yaya aka yi ta auri zaidu ne ku riƙe sunan mijinta zaidu bin harita na farko asalin mijin nan nata yaron khadija ne na na khadija da ta auri manzon Allah saboda tsabar jin daɗin aure sai ta ɗauki wannan bawan ta bawa annabi ya zama yaron gidansa kafin a turo shi ya zama annabi zaidu ya tashi ya rayu a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mutanensa sun fita suka tafi har garin makka don su je su kwato shi su fanshe shi daga hannun annabi su kafire ne ba musulmi ba suka ce ya za su su bar ɗansu ya zo ya zauna a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam alhali shi ba su ba musulmi ba ba ko ma nawa ne za su bayar sai sun bayar sun kwato ɗansu lokacin da iyayensa suka zo baban shi ya taho yana cikin tashin hankali cewa ya nemi ɗansa ya rasa an ce ya dawo gurin muhammadu shikenan ya iso sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ga iyayenka sun zo nan sun ce za su zo su ɗauke ka amma na baka zaɓi ko ka zaɓe su ko ka zaɓe ni duk wanda ka gani an yi lokacin da saboda tsabar yadda annabi yake ƙaunar wannan zai ɗin da a farkon musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ƙoƙarin wannan yaro a gidansa da kuma irin hanyar da ya zo aka bashi shi matarsa ta bashi ya fita ya ce ya ku mutanen maka ku shaida cewa daga yau zaidu ya zama ɗana zai gaje ni zan gaje shi ma'ana ba wai dan ana cin gadon annabi ba amma yana so ya nuna wa mutane cewa ya zama kamar ɗansa na cikinsa kawai yaron nan daga zaid bin harisa sai aka dawo ana kiransa zaid bin muhammad hafiz ibn hajar ya kawo kisarsa mai faɗi ya ce a cikin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba tarihin sahabban nan da usul ghaba da al-istiab na ibn abdul bar duk sun kawo kisarsa. daga baya ya dawo ana kiransa zaid bin muhammad zaid bin muhammad kawai saboda ya zama dan gidan muhammadu ku rike wannan abin dan zai mana amfani nan gaba kenan cikin bayanin da zamu ana cikin wannan yanayi sai Allah ya saukar da doka ya saukar da aya da take maganan bai halatta ba yaron da ba ɗanka na cikin ka ba a rinka kiranka da sunan shi a rinka kiran sunansa da sunanka kamar yanzu misalin yaron da kuka rike a gidanku mai gidanki ya rike yaro saboda tsabar kuna son sa sai ku rinka kiran yaron da sunan mai gidan an haɗa shi da 'ya'yan gidan ba daidai ba ne a kira kowane yaro da sunan baban shi Allah ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum idan za ku kira mutane ku rika kiransu da sunan iyayensu da wannan shine ku daidai ya fa'adalci a wajen Allah daga nan annabi sallallahu alaihi wa sallama duk yadda yake son wannan yaron zaidu hubban shadidan so mai tsanani yace to Allah ya saukar da aya ya kafa mana doka dole za mu canja sunan ka ya koma zaidu bin harisa yaro yana gidan annabi har ya kai shekarun aure annabi da kansa ya zaɓa masa matar da zai aura 'yar gidan goggonsa. umaimatu yar gidan goggon annabi umaimatu ita kuma matar sunanta zainab binti jahash din wannan zainab din da muke magana yanzu ina so mana labarin ya labarin aurenta na farko ne to annabi ya zaba masa mata annabi bai san zai aure ta ba kin ga da kansa ya zaba mata mijin farko da za ta aura amma abin mamaki ita zainab sai ta ga kamar dai ba ta san sa kin san halin mata lamarin su daban ne sai addu'a sai ki ga abu ya cancanta amma an musu magana sai ki ga sun kauce in fa za a yi wa yarinya magana wani saurayi fa sai an hada da addu'a a ce to a daidai ta addu'a Allah sadi ta karbe shi ta yadda da shi dan ba mamaki ba ruwan mace da sa ba ruwan mace da mulkin sa ba ruwan mace da waye ɗinsa kawai wani irin ra'ayi ne da ita to gwanda gwanda ma ma dai yanzu matan yanzu in kana da dan maiko maiko ko kuturu ne kai za a karbe ka ai kwarai da gaske ba ku turu ba ko ruba take tana jan a wannan wata inda akwai kudi to yodi shede kam halawa ce eh wala hala to yodi shede kam inda akwai kudi ba matsala eh wata wata yarinya ta ga wani mutum a mota dattijo ne fa abin nan ya girma sai ta zo irin masu tallan nan sai sai take ta nuna masa kamar dai tana son sai sai yake cewa ke ni fa ba sayan kayan nan nake zan yi ba sai dai ta ki tsaya ta nan to alaji to ai ba wani abu bane ba in ma ka siya sai sai wata daga cikin kawayenta da yake sun gane me take so ta yi sai suka ce mata yake yanzu dan Allah wannan dattijan ya ya isa babanki me na zuwa ki zo ki abin nan ta ce wu yau yanzu me ne ai ba magana tsufa ake ba kudin ka shine miji eh ta ce ruwa na da wani tsufansa kudinsa a gaban mutumin ta gaya masa ta ce ai yanzu waye yake wani duba shekaru ko furfura ne da shi ma ina na inda yana da kudi, a gabansa ta karanta masa ran ya daɗe Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana eh wannan fadayin duniya da Allah ya jarabe ku Allah ya yi muku eh Allah ya yi muku kin ga yanzu ba dan Allah za ta aure shi ba dan me za ta aure shi dan kudin sa duk auren da aka yi shi na kwaɗayi dan neman duniya kuma za a ci uban wahala ai kwarai da gaske mazan yanzu ma ba sa ma ba da kuɗin kwarai kuwa Zainab sai ta kyamaci mutumin nan dan uwanta ma abdullahi bin jihar shi ma sai ga gaskiya dai ba sa so sai ta ce manzo Allah ni fa gaskiya ma ba zan yi aure ba ni ba na sha'awar ma aure gaba daya bata iya fitowa directly ta faɗa ba misali a nan riwayar sai ta ce ni auren ma ba na son sa to ki lura duk lokacin da kika wa yarinya budurwa maganar gawa ne ki aure shi sai ta ce ai ita ba ta da ma sha'awar aure yanzu to kawai ba ta son sa ne amma in tana son sa kina rufe baki za ta yi murmushi za ta kifa kanta tana wani murmusa na munafurci da ba za ta yi magana to sai ta ce ita har abada la ata zawaji abada ta ce ana sayyidatu Abdi shams a wata riwayar ta ce ya rasulullahi ni ku ne wannan mutumin bai kwanta mun a raina ba annabi ya ce wa zainab ki haƙuri ki karɓi auren nan ya ce wa ɗan'uwanta uwanta abdullahi ku yi haƙuri ku karɓi shawarar nan kun ga wannan abun shawara ce ba umarni ba ne inda umarni annabi ya bayar dole su bi ba saboda a matsayinsa na annabi an isa ya ba shawara a ƙi ba to amma a ba da umarni a ƙi ba amma shawari ne in an ce shawari kuma ba lallai ba ne ba a iya ƙin karɓa manzo Allah ya so zai na ya zama mijinta sai annabi ya ce bal fankihihi fa inni qad radituhu laki annabi ya ce ba komai ki aure shi din ni na yarda miki da shi ina ga ya dace haka imam hakim ya rawaito hadisi a cikin al-mustadrak haka yazo cikin usulul Rubaba kafin zainab ta yi kai da komo da zuwa da dawa akan wannan magana ta annabi Allah ya saukar da ayar wa ma kana lil mu'minin wa Idan mu'minatin idza Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina cikin suratul azab bai dace ga mumini namiji ba da mumina mace idan Allah Um, ya yi hukunci manzo Allah ya hukunci a cikin wani lamari ya zama kuna da wani zaɓi bayan zaɓin Allah da annabi kama ana yi wa zainab hannunki mai sanda kenan a bi abin da annabi ya faɗa dan daga baya manzo Allah umarni ya bayar kin ga da ya bada umarni dole ta bi ko tana so ko ba ta so Allah ce wanda ya saba wa Allah da manzon Allah hakika ya bata bata mabayyaniya take ana saukar da wannan aya zainab ta ce radina ya rasulallah dan uwanta ma ya ce radina ya rasulallah ya manzo Allah mun yadda da wannan aure a daura aure. annabi ya ce ni ma din ina shaida miki na yarda miki ya zama mijinki sai zainab ta ce idan la asi rasulallah ni dai ba zan taba saba annabi ba yar gidan gwaggwansa ce ku yar gidan me mana ita zainab din yar gidan gwaggon annabi ne ta ce na bashi shi kaina na yadda ya aure ni haka ibn jarir ya kawo a cikin tafsirinsa daga nan musulmi ya kamata ya gane ashe bin manzon Allah dole ne yanzu kin ga matan nan magana ta gaskiya kar mu tsawaita zance auren nan fa ba ta son sa ta haƙura ne dan ɗa'a wa annabi to me za mu gane mu yanzu a matsayin mu na mata sai ki gane cewa zai iya wa yanayin rayuwa ya sa Allah ya haɗa ki da wani mutumin da ke bai yi miki ba amma wata wataƙila iyaye sun matsa dangi sun matsa gari sun matsa sai ki rufe ido na san bai da daɗi gaskiya yana da muguwar wahala ba ka son mutum yau a ce ka wayi gari wai mijinka ne kuna tare da shi tarayya ta auratayya wata mata ta ce wallahi yana zuwa sai na gan shi yana shigowa gida sai inji bana son sa kawai wata ta ce a ranta in na gan in ce yanzu wannan shine mijina ni kuma yanzu abinda Allah ya jarabe ni a duniya kenan kowa yana samun miji ni kuma yanzu wannan shine nawa ba ta ba shi haɗin kai to mace tana da wahalar sha'ani a wannan babin amma dai wa'azi ya kamata ya rinka gyara ku ku zama masu haƙuri ni na sani ba daɗi saboda misalin mun maza ne sai ka rufe ido kai tunani kai yaya za ka iya zama da matar da baka son ta namiji kan minti ɗaya sakon ɗaya ma ba lallai ya haƙura a cikin ɗari sai an ci sa a samu mutum goma da za su iya haƙuri a haɗa ka da matar da baka so tana gidanka kana zaune da ita alaƙar aurace yana shiga tsakanin tsakaninku yana da wahala shi namiji tsiyarsa in yi kyamace abu ya kyamata kenan da zarar kin ga kin fita daga layinsa to gaskiya sai dai ki rufa da addu'a da haɗawa da sadakar karago da kosai Allah ya juyo miki da hankalinsa Allah kuwa in kika yadda mijinki ya juya miki baya aka wayi gari ya ce baya yinki baya lamarinki to gaskiya akuyar gidan kuma sai ta fi ki jin daɗi akuya wallahi sai ya fi kula da ita musamman irin auren nan na iyaye ne suka sa yi ko daga baya kawai ya ga shi baki masa ba da waye-waye da sauransu barin baku labarin wani abu wanda yana da kyau ku rike shi a matsayin tarihi wani bawan Allah ya auri wata mace yaya aka yi bayan ya aure ta ta zama amaryarsa shikenan sai ya zo ya ga wani abu a jikinta wanda kawai yana ganin wannan abun a jikinta kawai sai ji ta fita a ransa iri ɗaya da ya samu da annabi manzo Allah ya taba auren wata mata sai da ta tare a gidansa sai ya ga wani abu a jikinta na halitta ne ko wani tabo ko wani illa ko wani abu haka shi ma wannan din wani abu ne ya gani ko wani tabo ko wani ciwo ne ta taba yi kuma ta yi kuskure ba ta yi masa bayani ba lokacin da yake zuwa wajenta Ya ce yana ganin ta kawai sai ya ji ta fita a ransa ai auren da bai yi ba kenan ana hayya kayya amarya amarya amarci ta yi duk abin da za ta yi ta ce malam gaba ɗaya ta fita a raina kenan sati ɗaya sati biyu yarinya kuka take ya aka yi mai gida ba lafiya ne a ya aka yi ne ya dai zo ya dan kwana a ɗakin haka amma tana nesa yana nesa ana dai gaisawa kuna lafiya ba ta kuɗin ki ne? daga ƙarshe dai gaskiya zaman bai yi wata kadda ya bata aka sha kuka yaya aka yi ce haka kuran to annabi ma shi ma sallaman ce to wannan me yake nuna wa idan kin san kina da wata yar larura ko yaya in wani ya zo neman ki aure ki masa bayani a daina ɓoye wa maza illa wani in ya haƙura wani bai zai haƙura ba a wani ka yi haƙuri ni da kake gani na tas tas ina yanzu haka to ina yarinya na faɗa ruwan zafi gadon bayana gaba ɗaya ta gome to haka Allah ya yi to Allah ya baki lafiya to zan duba zan yi shawara na gani in yi shawar ta ya dawo za ku ci gaba da alaƙa ci kenan in kuma ya ƙara gaba ki ce je ka ka ruwa gudu Allah zai kawo wani ba kai ba akwai wanda ba tabo kike da shi ba ko ƙazuwa ne zai aure ki a haka ƙwarai da gaske ai so ne ai ƙauna ce ai Sau da Allah duk wata wata ta tana da wata illa musamman a masu yin aure to a sanar da miji a ina da wani matsanancin ciwon kai da yana yawan damu na gaskiya to kada sai ya aure ke ce shi fa bai ci sa ba ya auro mace mai larura saboda baki mai bayani ba a ina da wani ciwon ciki da yake yawan damu na amma dai ina neman magani a a ina da gaskiya ina da ina da larura ina ɗingishi haka wata ta gaya wa mai neman ta saboda in yazo kullum zai tarar da ita a falon ubanta tana zaune tas su rabu sai ta ce to karka ganna haka ina ɗan dan dingisawa ta tashi ta yi tafiya a gabansa cakwal cakwal cakwal cakwal ya gani ya ce a ba komai wannan gishi Allah sa albarka a cikinsa ya ce a haka yana so kin ga ai ta riga ta gaya masa ya fi a ce sai yana rububin yana ji an kai masa amaryarsa ya zo ta ta kawo masa wani abu ya ga tana murgudewa kin ga bai zai yi ba ba daɗi to ku yi haƙuri kai ma namiji an ce a yi bayanin aibu duk mijin da yake da larura ya gaya matarsa cewa ina da wata 'yan larura don ita ma tana da hakki a kansa ina fata ana fahimta a sanar da shi in ba ka ba daga baya sai ki ga wani ba zai miki magana ba ba a jima ba sai ki ga ya fara neman aure saboda ke din baki gamsar da shi sosai yadda yake so ba to ku yi haƙuri yanayin rayuwa zai iya sa a zo neman auren ku kuma wanda yake neman naku bai yi miki ɗari bisa ɗari ba to tun da ke kin san rayuwa haka take ba ɗari bisa ɗari duk abin da kake so kake samu ba to sai ke ma da shi wataƙila akwai wanda kike so kuma Allah bai baki wannan ɗin ba sai ki haƙuri da Allah wanda Allah ya turo miki ba kina ganin a tamfa Ingila ba kina ganin ta a shago kina so kullum kika zuwa wucewa bakin shagon nan kina leƙawa kina ganin super holland matamfa ga wani leshi mai shegin tsada mai kyau ga wasu takalma ga jakukkuna da ake kina so amma ba ki da hali iyayenki ba su da hali saurayinki bai da hali yaya ake yi haƙuri za ki ki je ki nemo wax ɗinki lafiyayya ki wanke ta ki gyara ki shiga cikin ribibi kema kin haƙura za ki wannan to haka shi ma mijin da yawa mace takan zauna ce ta mafarkin cewa ni wani zan aura ko wani mai kaza nake so mai kaza musamman matan zamani yanzu da suke da kwaɗayi mai maiko mai kaza kaza kaza to mai maiko kike so ai a gidan kuma ba kullun kike cin miya mai maiko ba sau nawa ake kada miki katta kafara ki hakura kuka kuka ta asali kuka gado eh duk wanda ya tashi ya dandana ta koyaya yawa ke aka ce aka tashi ke aka ce aka girma kuka kuma ke za a ci a mutu kuka shugaban ƙasan miyoyi kenan miyar da tafi kowace miya lafiya duk wata miya a ce ai gudawa amma ban da miyar kuka ai kwarai da gaske idan kwanan sha guda zaki sha na kuka lafiya kalau sai dai mutum ya rinka gani yana haɓaka eh Allah ya ƙara mana albarka ya azurta mu da miyar kuka wadda za ce ba a ba ko eh kuka yanzu sai dai sai dai soyayyen doya da soyayyen dankali da ɗan ɓancararin kaji haka ko eh da shayi mai kauri da kayan daɗi tuwo kan Allah ma ya ji kansa eh muka muna son miyar kuka Allah ya azurta mu da ita Eh, to ku lura da wannan da'ar annabi bin annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hatta yakunu hawahu wa hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih ɗayan ku ba shi da imani sai san zuciyarsa da ra'ayinsa ya zamanto yana bin abin da na zo da shi kada mutum musulmi ya dai gabatar da ra'ayin kansa akan ra'ayin Allah da na annabi sallallahu alaihi wa إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا Kaɗai maganganun muminai shine in Allah ya kira su cewa suke sun ji sun bi akan kan sai mu bata ka je ka karbo ka san aje kai waya ina fata ana fahimta bai kamata ba ga mumini wato mumini bai da wani zance idan an kira shi Allah ya ce annabi ya ce kawai cewa yake sami'na wa ata'ana mun ji mun bi Zainab binta Jahash ta buga mana kyakkyawan misali na yin da'a wa magabata ashe yana da kyau ke ma ki da'a wa magabatanki ki bi iyayenki ki kyautata musu kuma in sun miki zaɓi ki yi ƙoƙari ki bi zaɓin iyayenki ke ma za ki zo ki haifi 'ya'ya za ki ga ciwon ashe uwar ki ta baki zaɓin abu ki je ki karɓa ranar da kika haifi yarki ta girma ta zama budurwa in kika mata zaɓi ta ki karɓa za ki ji baƙin ciki da kuttu da damuwa yanzu 'ya'yan yanzu sun fi zaɓen ra'ayin ƙawa a kan ra'ayin uwa ƙawa ta fi uwa sai ta je can kawarta ta hure mata kunne wasu kawayen kuma mugaye ne kaɗan ne yanzu ake samun kawancen Allah ma wallahi ziga ki za ta yi ta cutar da ke ta hana ki ki bi shawaran iyayenki ki zo ki bi na shawaran daga baya ki zo ki da na sani duk yadda ba ta bi shawarar iyayenta ba za ki je ki dawo ba dai aure ba ne ma ai aure ne za a ya gama za ya gama ranar da ta haɗo ki da mai gidan naki ya rara koki kya nemi ina zaki dole dai ana canja miji amma ba a canja uwa ba a canja uba wai wata wai ta ki ta gudu ta bi saurayin ta ya ɗauke ta sun tafi wani gari na haɗuwar bakin titi fa amma ta gudu ta bar uwarta ta bar ubanta ta jefa cikin tashi hankali wai ta ta shiga duniya ya ɗauke ta ya je ba a ɗaura musu aure ba ya mai da ita matarsa wallahi ya ta kwana da ita su ta harkoki wai soyayya wai soyayya ko toyayya toyewa ne wannan ai ba ba da ƙonewa ki shiga har ta yi ki wallahi duk wanda suka yi wannan guje-gujen ku tambaya a tarihi duk sai sun dawo gida duk wanda ya tafi sai ya dawo saboda ki ke uwa ki mai kwantar da hankalin ki, ba ta tafi ba za ta dawo ne a wani saurayin ne isa ya rike ki sai ya kammala da ke zo ya watsar da ke kuma gari ya ɗauka cewa ga yadda ke ya bata miki lokaci ya lalata rayuwarki ki gagara a ruwa a garin ku. sai dai ki tafi wani kauye rufa rufa ba a san ya kike ba wani ya je tsautsayi ya je kwashe ki haka bayan shekara uku in ya gano ga yadda ke dada, an kara ki ya sallame ki kuma haka ake son mace ta zamanto waqafatun inda hududillah mai tsayawa akan dokokin Allah ba ta ƙetare dokokin Allah Zaid bin Harisa shi kam yana murna Allah ya bashi mata sai ya dan tura dan sadakinsa dinari goma a dinari sittin a dinari goma da da dirhami sittin da riga da da da khimar mayafi da da zani da kuma abinci mudu hamsin da kuma dabino kwano goma ina so don Allah ku lura da wannan abu yanzu waye ya kawo kaya da aka zo za a yi auren waye kawo kaya ba miji ba ne bayan ya ba da sadaki ya hada da kaya sutura ashe ba laifi bane a shari'a dan miji zai auri yarinya ya mata kaya a daina cewa bid'a ne a ce al'ada ce ita kuma al'ada idan ta zo in ta dace da addini a ɗauka in ba ta dace da addini ba ajiye ta wannan al'ada tana cin karo da addini in aka mai da shi ya zama tilas ya zama dole yayin da aka kafa dokar ya zama tilas ya zama dole in baka yi ba ba za a yi auren ba to shine za a ce an keta dokar Allah amma a hankalci dan Allah ya kamata mutum ya zo ya auri mace a ɗauko mace a kawo masa ita a wannan yanayi na iyayenta su sai maka gado iyayenta su sai maka katifa katifa kadai yanzu mai kyau tana neman dubu ɗari lafiyayyar katifa da wanda ba ta lotsewa ba je kana ka ba gado yanzu a nawa za a maki gado gado na mutunci mai araha ne za ka same shi dubu ɗari ɗari da hamsin wannan kuɗin a ina za a ihu za a yi su je rufa. dubu ɗari su ma dan dama dama wanda za a gani wannan fannin ga muku araha sai dai in sakon za ki siya ko sakon za ka siya kujeru ka cire dubu sittin dubu saba'in kayan kicin wannan kicin din ɗan ƙaramin kicin wallahi sai ci dubu ɗari biyar hada da kwanukan mai gida da waye duk wannan a zo a hada maka a kawo maka gidanka kayi lagos wai sai malami ya zo wai yana ta faɗa a wurin karatu ko wajen wa'azi wai wai a daina yin laifin nan haramun ne bid'a ne to kuma gado da katifar da ake kai muku fa shi kuma a wace aya aka ce a kai kaga wannan babu adalci a ciki ba cewa ne fa dole sai an yi laifin nan ku fahimce ni amma ni na ɗauke shi a babin taimakon mace ce duk abin da kake so ka gan shi kai sha'awarsa to yana da kyau ka gyara shi duk wanda yake son ya gama ta sai yana son to ya ba ta sutura ka ba ta kayan kwalliya ka ba ta abinci mai kyau yau gobe ta canja jibi ta canja to shine hankalin ka zai kwanta akan matarka amma mutum ya zo ya ajiye mace ba ta da kayan sawa wallahi sai ya ji ta ishe shi kullum zani tsaye ne a kugunta wallahi ji zai ta ishe shi ba ta canjawa to kai kanka ba kana canjawa ba gobe ka sa sabo jibi ka sa sabo komi ma mutum ba yana so ya samu canji ba to ya za a ɗebi mace a kai ta gidan mijinta to iyayen ne kuma duk za su mata suturar da za ta sa ma ta yi maka kwalliya sai ubanta ya sai mata wannan abun dole ne sai an dawo an duba shi a teburi na fahimta da ganewa so duk wanda zai aure ni ina ba da shawara a babin taimako da agaji kamar yadda kai ma ake taimaka ma ake kawo maka kujeru da katifu iyayenta suke maka hidima to kai ma ka ɗan yi hidimar mana in dai da kunya kan ai kai ma sai ka dan sai mata yan suturu wadatattu ba laifi bane to yanzu anan gurin ai ga hadisi nan muna karantawa gashi zaidu ya auri wannan zainab binti jahsh ya kawo mata da kayan sawa ku rike ko da wani zai miki magana wani ustaz zai zo a mu al'amarin nan fa sunna za a bi eh mu ni ni gawayi aure za a yi da na aisha an kawo ta ba akwati ba komai da sauran kice to ba ba damuwa za a yi sunna kuwa ba ka da gado ba ka da katifa ba ka da kayan kicin ba ka da kujeru ni kaɗai ka nema a wajen babana kuma ni kaɗai za a dire maka mu je a goga a haka ba sunna za a yi ba shi ai wani yaro ne yazo yazo yana neman auren wata wata wata yarinya a wurin a wurin wani mutum irin yaran zamani din nan masu abin nan wai ya gane addini ya zo yana gaida ubanta alhaji na gajiya lafiya ya haƙuri lafiya to alhamdulillah alhaji ka shahara da addini a garin nan to ni na zo na ne yan nan ne gaskiya don saboda mu ɗabbaka sunna za a yi auren musulunci cikakke ya ce to ya yi daidai za mu yi maka auren musulunci cikakke kuwa ma'ana ba zai kawo komai ba sadaki kawai zai kawo ya ce ya daidai ni da mun bana neman wani abu sai sadaki sadakin ma da Allah ya bada dama za a tare da shi sai in sarayar maka yana murna ya ce to zo ya kamata ka sani fa ya ta ka nema sadaki kaɗai ka bani shi ne ya zo a nasi to ni ma kuma sadakin nan zan karba kuma ita kaɗai za a kai maka daga ita sai rigar da take jikinta don dai kar mu kai ta tsirara ne yawa saboda kayan da na ɗinka an yawa ne yanzu kuma tun da ta zama matarka ka san yadda za ka yi da ita ba sai yaro ya gigice ba ayi yanzu ba gado ba katifa a kwarai ba gado ba katifa ai ni ina so Allah kawo lokacin da za a fara goga mazan nan su rinka sayan gado da katifan nan wallahi yawwa ku yi hakuri da kuka ga wa'azi na bana ya canja ana ta magana gado da katifa nan kwanan nan na aurar da wata yata ne na ji jiki yawwa ai kwarai da gaske Allah kuwa kwanan nan ya aka yi tsautsayi yasa wata wata wata yata yar A aka turo mun al'amarin aka ce fa komai kai za ka yi na ce to ban taba aurar da ya waje ba nan gwada an gani na ji jiki na ce lalle maza suna ɗiban na banza ai kwarai da gaske sayo wannan kawo wannan naga ana ta matsayi na ana ta cike ni ce yanzu dama ashe haka iyaye mata suke wahala eh aka dan sake min garma na dana shi yasa kika ga yanzu mini mini wa'azi na da nazo sai na magana gado da kafifan da saboda na sha wahala a kai yauwa muna fatan za mu yi ta wa'azi Allah kawo lokacin da za a yi juyin juya hali yawwa Allah rufa asiri amma dai ku ci gaba da yi eh ku ci gaba da tarawa kuna kai wa gidajen mazajen Allah ya muku albarka eh ai ku mata kuna da mutunci kuna da karamci yawwa ki tattara ki kai ranar da ya sallame ki ki nemo a kori korarki ki lo da ki ki koma da kayan ki gida to saboda yanayi na lokaci um, kuma muna da yar tafiya da zamu yi zamu je gidajen kurkuku yanzu din nan zamu je billire zamu je tula insha Allah so zamu dan dakata anan gobe gobe shi ne kam gobe laraba inna lillahi to Allah ya rufa asiri gobe ranar rufiya kenan to za mu sai da za mu yi mukammala zainab binti jahash sannan kuma sai mu yi insha Allah ta'ala Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa a to yan hizba a dan har hado mu ga me aka samu a irga yawwa dan baiwar Allah nan kata ta shiga ribibi ba musallame ta ba yawwa dan har hado a matso da su yawwa gadde gadde joni joni yawwa Allah ba mu dacewa a rubuta a kamun a gani nawa ne aka samu mu ga yanzu mu tura a je kasuwa a sayo mata yacin hijabi mu zo ina wata tela da za samu da za ta yi aikin Allah akwai teloli ko to muna so mu samu wata guda ɗaya wadda za ta yi aikin Allah ta dinka fi sabilillah ita ma ta ba da gudunmuwa ba laifi namu ba ta na buɗe baki insha Allah wannan tana tambaya idan shi assalamu alaikum wannan ta ce tana tambaya akan namiji mai mata biyu ya yi tafiya da ya dawo sai ya tarar da ɗaya daga cikin ɗaya daga cikinsu ne take da girki amma da ya zo sai ya nemi ya shiga ɗakin wadda ba ita take da girkin ba amma ita mai girkin ta amince ta yarda hakan ya halatta ko ko bai halatta ba to aikin gama magana tun da kin ce ta yarda ita mai girkin ta yarda amma gaskiya ni in ni mace ne ba zan yarda da wannan mulakancin ba ai kwarai da gaske amma Allah ya mata albarka ni ban hana ba tun da ta yarda ya halatta ta yadda kuma miji abin da ya halal yi abin da ya aikata halal yi to amma magana ta Allah in dai ba akwai larura ba da tsaurin ido irin irin na mazan zamani ka zo ka tarar da mace ita take da girki kuma karara ka nuna mata kai ka fi son ka sauka a ɗakin wance saboda ka dawo daga tafiya kuma ita wannan matan mai da'a da ladabi ce yadda ai ina jin akwai kunya wallahi wai me abin duniya ne dan Allah mutane wai me suka dauki zaman auren nan ne kan namiji ya rinka zuwa ya nuna kwadayinsa da da ake cewa dokinsa a fili har matanka su gane kana da doki suna kallon ka wallahi a tafin hannu wata ran zaka dawo ka nemi wannan da kuma magana ta gaskiya yadda tsarin yake shine lokacin da mai gida yake nan kafin ya tafi wajen tafiya idan kwana biyu suke rabawa ya yi kwana ɗaya a gidan wannan sai ya yi tafiya idan ya dawo to a ƙa'idar shari'a wannan wadda take binsa bashin kwana ɗaya ɗin nan to kwa a ɗakinta zai sauka ko ita take tuka tuwo ko ba ta tuka tuwo in ma kawai in iya faɗi ranar da zai dawo kawai ko da yanayin girkin ba akan ta ya faɗo ba kawai automatically ya juya ita za ta girki kawai saboda mai gidanta zai dawo ɗakinta ki lura da kyau zai tafi zai sati uku sati hudu ya miki kwana ɗaya saura ɗaya rubuta ki ajiye kina jin sallama da ya dawo ki ruga da gudu ki je ki karbe jakarsa kar ki tsaya a ko'ina sai ɗakin ki Allah wallahi yaya aka yi kice ina nan in kishi na banza ma ya tashi kuke zuwa kuke ta'addanci ballanta na hakkin ku ne ba nan na baki labarin wata mata da wata ran da kishin ya tashi mata ba fara ranar girkin ta bane in gaya miki ta caba uban kwalliya sai ta tafi tirakar miji lokacin ranar girkin amarya ne uwar gida ce fa ta yi ta yado sai ga ta taje ta zauna a ɗakin miji ita kuma waccan mai girki ta yi wankanta ta kai abinci kwalal tsakwal tsakwal tsakwal za ta taho miji ya fara haurowa sai zai tarar da uwar gida ina gajiya lafiya ya kokari alhamdulillah kuna nan kalaudi alhamdulillah to madalla sai ga ta ki tashi yace ya aka yi ne tace ina nan <laughs> kiga wala ai kiga wala ai ta'addanci ne wannan ai ina nan ya dauka wasa ne yace wance da Allah ke ki tafi mana tace wallahi ba inda zan wallahi yau sai dai mutum uku su wani a nan <laughs> yace to ni kan ba da ni za a wannan haukar ba ya fuka ya fuka tace wallahi ba za ta ba me tace haka kurin yau kuma haka na ga dama haka ya lallaba ya sauka ya je ya ba wa amaryar hakuri tana kuntume aka koma ɗakin ta bai taɓa kwana a ɗakin amaryar ba to da yana da ɗakin sa haka ya koma to wannan kin ga fa ta'addanci ne rashin gaskiya ne to ballantana hakkin ki yana durowa ki karɓa jakarsa cap a hannun ki. warai kuwa kar ki tsaya ko ina ɗakinki. sannan ki ce bismillah hakkin ki ne ai musamman mazan da kuka san masu son zuciya ne wai akwai wanda wai idan ya dawo daga tafiya wai sai ya zaɓa wai sai ya darge wai sai ya zaɓi ɗakin wacce yake so wai sai ya shiga wannan zalunci ne haramu ne wannan to kenan wacce aka tafi wacce aka tafi tana bin girki ita ne ita ne za a rama mata sai dai in kun zauna kun yi ittifaki a gidan wataƙila kuna da haɗin kai wataƙila babu kishi za ku iya cewa mai gida in ka dawo kawai ka zaɓa ka darje inda za ka zauna to in an gaya masa ya yadda ya karɓa ya ce to na gode ba damuwa shikenan ya iya zuwa ya yi amma in ba haka ba maganar ina zai sauka yana hannunku ne ko mata ku kula da wannan dan akan sa ana samun faɗa kwarai-kwarai da gaske mijina ya sake matarsa sama da shekara guda har ta yi aure tana gidan wani amma sai ta rinka kiransa a waya tana kuma turo masa text message saƙonni ta whatsapp har da hotonta menene matsayin abin da suke aikatawa Allah sawa'i kin ji wata fitinar ko an sake ta shekara guda dan jaraba ta yi aure tana wani gida amma tana bin mijin tana masa sako haramun haramun haramun wannan abin da aka yi ba a kyauta ba daidai ba ya saba shari'ar musulunci kuma wallahi ku ji tsoron Allah in an rabu an riga an rabu an shiga hakkin wannan miji malam ka tashi lafiya a taimaka min da addu'a ni fa na shiga damuwa to Allah ya yi miki kina watan da ake yin addu'a na yayi damuwa insha Allah malam ina so a taya mu da addu'a ina da yarinya ta bata samu miji ba kuma duk kawayenta sun yi aure kuma ita ma ba ta jaura ba yatta tallaba ce ba to in Allah ya so da yarki za ta samu mijin aure insha Allah ki sa ta tayi karatu kuma ta zama mai ladabi da biyayya da rufe jikinta kuma in Allah ya sa da ina miki albishir insha Allah kafin mu zo baɗi sai kin aiko mana albishir ta yi aure ku daga hannu ku mata addu'a Allah ba ta mijin aure ba ita kadai ba duka wanda take kan gabar yin aure Allah ya zaba mata mijin arziki zawarawan su ma ba manta da su ba Allah ya ba su mijin aure ya Allah wannan mata da ta aiko takarda mai ita Allah ka faranta mata ka amsa addu'ar mu malam menene to Allah ya sauke wata ce malam ni an ba ni za mu yi aure da wani kuma mun je mun yi lalata da wani me matsayin auren mu sai da yake isa gifari daman kullum abin da muke ta faɗa muna maimaitawa kenan wannan lamari dai Allah sauwaƙe mana shi wannan Allah Allah sauwaƙe an faɗa dama ana yi an ce yanzu abin da yake faruwa yarinya an riga an ba da ita ga mai aurenta sai ta bin samarin da suka yi alaƙa da su ta tambara ta aure su basu je su ta barna shi kuma mijin aje a kai masa jangwangwan wata ma da ciki za ta tafi karamin ciki ba a sani ba Allah ya shirye ku malam a taimaka min da addu'a ina fama da ciwon ido Allah ya bani lafiya Allah ya warkar da ke da Allah malam ka taya ni da addu'a Allah ya shirya mini yaro na Allah ya shiryar da shi Allah ya ganar da shi malam na tambaya kamar haka ni dai ina da kishiyoyi guda uku to ga wata ta hudu ta ce tana da kishiyoyi guda uku kuma kullum wato ran girkin su sai ya shiga ɗakin su sai ya shiga ɗakin su da wuri amma ni sai karfe uku na dare yake shigo min lalle ya rena ki wannan mutum subhanallah a waje yake kwana yana waje yana kofar gida da taburmansa sai uku zai lallabo mun ya shigo ga kuma dukana da yake yi to malam ne matsayin aure na ga wulakanci kala-kala kuma in na tambayi abu a gurinsa sai ya ce mun babu ba zai bayar ba amma sauran kishiyoyi na ba haka yake musu ba zance na takaicewa kurin wannan mutumin baya son ki duk yadda aka yi akwai wata kitimurmura da aka shirya aka yi wannan aure amma baya son ki ni ina ba da shawara ki kai zancen nan wurin waliyanki da iyayenki don ni ni ba zan ba da fatawa mace ta ɗauki wannan wulakancin ba a ba zan ba da fata wannan ba dole a yi gyara ko dai ya gyara ya kubutar da kansa daga wuta don duk mijin da yake wannan ya hau layin wuta ne ku ci gaba da zaman ku na aure haka muke so ko kuma ya sallame ki ki gaya wa iyayenki ki gaya wa ki su bi miki hakkinki Allah ya kiyaye Allah kubutar da ita duka duka yanzu ba ina gaya muku masu jakuna ma fa sun daina duka Allah masu kiwon jaki da wahala ga suna duka sai rarrashi ka ajiye dan adam kana dukansa shi yasa kuke jawo mana zagi kafirai suna zagi mu cin addinin musuluncin mu nan ba tausayi ba jin kai ana cutar da mata malam akwai wani yaro da yake yawan yi mana kyauta do Allah malam ina so a yi masa addu'a Allah ya ya raba shi da sharrin duniya da lahira kuma ya raba shi da sharrin makiya to Allah ya taimake shi inda yana miki kyauta kan kya turo ai masa addu'a ne eh in kuma abin nan sakaya zaki ki bashi yarki shi kenan ya aura kin ga aikin kin taimaka masa kwarai da gaske wataƙila ma kyautar da yake miki wataƙila wata yar take yake so baki sani ba Allah ya sa a yi zumunci wala ina so a tayar da addu'a Allah ya ba bawa yata miji na gari da kuma addu'a kani na yau shekara uku yana kwance sakamakon hadarin mota da ta da ya same shi Allah ya bashi lafiya to Allah ya bawa yarki mijin kwarai kuma dan uwanki Allah ya tashe shi Allah ya bashi lafiya mana ina so a taya ni da addu'a Allah ya shiryar mana da yaran mu mijina kuma Allah ya kara mishi sona a cikin zuciyarsa to amin sun amin Allah ya sa ya kaunace ki ke ma kuma Allah ya sa so shi yawwa ina so a taimaka min da addu'a yaro na ne ba shi da lafiya Um, Allah ya yi masa to Allah ba shi lafiya ina da yara na suna neman abun kansu a musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu tare da sauran 'yan uwa musulmai to duka muna musu addu'a na alkhairi Allah ya fi mana Allah sa mu cika da imani Allah ya ji kan iyayenmu ya sa aljanna mu komar mu so anan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala kafin mu yi addu'a um, ga abin da aka samu Allahu akbar ga wata baiwa Allah cikin matan cikin gida suna jiyo mu karatu daga cikin gida ba samu zuwa ba ta aiko da lafiyayyen hijabi ko gangariya wala ya burge ni hijabin nan gaskiya kwarai da gaske ta ce a bawa a bawa Aisha malama Aisha gashi larabanki Allah ya kawo Allah ya saka da alkhairi na'am wata ne ta siya dubu ɗaya da ɗari to a saurara a saurara a saurara ita ce ta ita za ta kwanta ta cikin sarkan ɗari uku wata dubu ɗaya sai wata ta bata naira ɗari biyar to ga wani ga wani sabon hijabi gangariya gau gau a leda shi ma gashi nan irin na zamanin nan wato ba a cewa komai sabo ne daga ledarsa wata ce ta saye shi dubu ɗaya da ɗari uku sai ta ce tsaban murnar aisha ta shiga musulunci ta fansarwa wannan zauren tafsiri a dubu ɗaya ta ba da sadakar ɗari uku cewa a bata dubu ɗaya a bawa aisha a gefenta wata kuma ta ce to ita kuma ga ɗari biyar ta bayar sadaka saboda Allah so yanzu wannan taimakon da aka nema naira ɗari biyar kacal za mu ɗauka mun samu hijabi wannan bai Allah ta bayar ita ma ku ce mata Allah mata albarka mai ɗari biyar ɗin ma Allah mata albarka wanda suka ba da kuɗin aka cika Allah musu albarka ni ma Allah ya mu albarka malama aisha gashi ijabi na biyu to sai mai kuma kudin da aka samu gaba daya naira dubu ɗaya da ɗari shida kenan zai zama asalin su dubu biyu ne da naira ɗari kai amma kun yi ƙoƙari gaskiya dubu biyu da naira ɗari ne to yanzu tun da an sai hijabi saura dubu ɗaya da ɗari shida to wannan dubu ɗaya da ɗari shidan kuma insha Allah ta'ala ina ganin abin da za a yi bari mu bata dan ko za ta sai a tamfar sallah ko na ku ga ga kuɗin ku nan da kuka dara kun gan su nan dubu ɗaya da nawa da ɗari shida malama Aisha bismillah ga rabanki Allah baki ki je ki samu a tamfar ki lafiyayya ki karba Allah ya saka da alkhairi akwai boko ko kin ga kuɗi ne rike a hannunki wani bulbul da na kome ba a sa kuɗi a leda kar wata ta ce gani bari rike miki rike kuɗin ki gam za a gaggaisa da ke ki soke su a jikinki yawa ba wasa yawa ko a karba a ajiye mata saboda yan gaisuwa a ah, a ah, ah, to ga wata ta kawo dan kunne fa mai tsada Allah ya saka da alkhairi kai wannan yarinya yau ta ci sa Allah mata albarka ni kuma da yake bani da abin da zan bayar gobe zan kawo mata littattafai insha Allah kin san malam kan sai kayan karatu malam wala shede sai dai daftare eh, Aisha gobe ki zo insha Allah za mu baki akwai karatun boko ko kin yi boko to zan muka kawo miki littafi insha Allah littafai da za su sai mu miki da Qur'ani gaddagar a da sabo dau insha Allah ta'ala to Allah ya sa mana albarka Allah ya yafe mana Allah ya sa mu cika da imani kuma a cikin kayan da aka kawo na na taimako din nan insha Allah akwai sababbin kaya da aka kawo za mu zaba mata kala uku lafiyayyu wanda za mu kai gidan kurkuku din nan za mu ba ta ita ma dan ita ma yar uwan mu ce dole mu taimaka mata don Allah ya hankali ka a karya mata hannu wajen gaisuwa ko Allah ya sa albarka Allahumma inna al-islam wal muslimin wa adilla shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa ahli hawzat ad-din ya rabbal alamin ربنا عليك ربنا لا تجعل فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته